الحمد لله منزل الكتاب ومجري السحاب وهادم الأعزاب الذي أنزل الفرقان على أبده ليكون للعالمين نذيرا القائل وقوله الحق كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته أو اقتدى بهديه إلى بالجزاء أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا شد قوة رمضان هجرة ببا أم ببا فلن جكاد النبي ما النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم دبوء لقليه دا أربعين da hudu wanda ya daidai da 28 ga watan uku shekara 2023 wannan masallaci na tunawa da shehin malami malam muhammad baba gusau allah ya ji kansa allah ya masa rahama a wannan unguwa ta barakallahu bayan gidan man dinawa a wannan gari na gusau cikin wannan jiha ta zamfara inda allah subhanahu wata'ala ya kawo inda muke gabatar da tafsirin alkur'ani wanda muke fatan Allah ka sa kur'ani ya zama sababin tsira gare mu duniya da lahira abinda duk aka ce ni a littafin nan Allah ka ba mu ikon yi na bari Allah ka ba mu ikon bari abinda aka ambata a ciki na rahama Allah ka hada mu da shi na azaba kuma muna roƙon Allah ta'ala ya tsare mu da ainihin wato ita azaba ah, kafin mu shiga alaran ma ya karanta mu tsaya mu tura daga inda muke <clears throat> akwai abubuwa kamar haka abu na farko kamar yadda ne magana a nan wajen akwai ɗan uwa malam wato gwani lukuman malam gwani lukuman yana cikin yan uwa waɗanda shekarar da ta wuce a ake kawo min ziyara da shi da ɗan uwa malam haka har masauki mu ɗauki dogon lokaci muna tattaunawa da shi to kaga yana cikin ɗaiɗaikun mutanen da Allah ya ƙaddara wani ramadan ɗin ko da zai sake zagayewa babu shi cikin kewaye wadda na yi kwanaki ya zo na samu malam gwani ba shi da lafiya cikin mawuyacin hali wanda na je asibiti na duba shi daga nan muka fara tunanin cewa ya za a fitar da shi waje lokacin da ake tunanin yadda za a fitar da shi waje har an riga an je abuja ana tunanin yadda za a yi biza allah maɗaukacin sarki ya kaddara to iya abin da ya ɗibo na rayuwa kenan mahaddacin ƙur'ani ne wanda ya ba al'umma gudunma wajen wato karantar da mutane alƙur'ani wanda asali shi ba mutumin zamfara ba ne hidimar ƙwar'anin ce ta sa ya baro mahaifarsa zari ya dawo garin zamfara a muna roƙon Allah ta'ala Allah ya ji malam gwani Allah ya masa rahama Allah ya sha ya huta na fara bibiyar ya yake ciki ne a kawo abin da ya shafi lamarin iyalansa sai na samun cewa akwai wasu bayan Allah guda hudu wanda duk da haka daga yau shi daga wata dinnan zuwa wata ya raba tsakiya in Allah da za mu buɗe a ba da dama ta gudunmawa kuma za mu yi tsarin yadda za a ba da gudunmawar mana buƙatar mutane su kawo kuɗi don mu tallafawa iyalan gwani da kuma wannan majalisi ɗin don bai kamata a ce karatu ko ake a watsi ba ba a ɗayan kuma kuma abin da ya samu gwani da lukuman yana so dukkan ɗaiɗe kun mamaji cewa kowa abin yana iya samun shi akwai mutum na farko akwai asp ibrahim yabo abin mamaki wannan ɗan sanda ne amma yana daga cikin kun mutanen da tun da malam gwani allah yi masa rasuwa suke bibiyar lamarin iyalansa wajen ya za su ga sun tallafa musu saboda haka wannan asp Ibrahim ya bo muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya tsare shi ya tsare masa imaninsa da kuma mutuncinsa. Sana akwai wani ɗan uwa Malam Bello ciki gaba. Sana akwai wani ɗan uwa Alhaji Bukka shi wannan ina ganin daga Kano ma yake. Sana akwai Alhaji Ibrahim ne ina ganin IBB Lilwanu Milo Marafa. Su wa'annan mutanen guda hudu su ne waɗanda suka jinci lamarin kula da abin da ya shafi iyalan gidan gwani lukman bayan Allah subhanahu wa ta'ala ya masa rasuwa wadaka yadda suka damu suka tsare mutuncin wani a sanda suke da dama su ma muna roƙon Allah ta'ala ya tsare mutuncinsa a sanda da suke da dama da sanda ba su da dama Allah ya sa mu dukiyarsu albarka Allah ya buɗe musu hanyar arziki fiye da yadda ma suke neman arziki sana abu na biyu akwai ɗan uwa alaram mahaddicin alƙur'ani wato a malam abdullahi ghana kowa zai ga kwanan nan a wanda ina ganin har malam kabiru gombe ya mika ta'aziyya daga najeriya zuwa ghana akwai lokacin da alaren ma ya shigo nan garin ma'adar ɗan ƙasar daga ghana ya sauka a kano ya yi ƙoƙarin ya zo kaduna ya same na inda nake har gida mutum da ni ba mai zama ba ne sai labari ya zo masa cewa ba na kaduna a allah maɗaukakin sarki ya ɗauki ran ma gwani abdullahi shi ma mutumin gane ne mahallicin ƙur'ani ne allah ya ba shi sauti mai daɗi ya iya karatun alƙur'ani wani lokaci za ka ga mutum kamar ishara ake masa cewa ka furta wasu kalamai kafin ka bar duniya don alama na cewa za ka bar duniya ya yi kusa ya yi wasu nasihohi wanda suke da alaka da jan hankali da tsantsan da abin da ya shafi lamarin duniya Allah subhanahu wa ta'ala ya yi masa rasuwa cikin ramadanan nan da muka shigo an fara da shi Allah bai yi za a gama da shi ba wadda aka muna roƙon Allah ta'ala Allah ya ji kansa Allah ya masa rahama Allah kuma ya sa ya huta Allah ka sa iya wahalar kenan ta duniya Allah ya tashi daga cikin ma'abuta alƙur'anin da alƙur'ani zai ce ta sannan magana ta ƙarshe sai godiya zuwa ga kuma jinjinawa zuwa ga gwamnanmu wanda yake jiran gado shine malam ubasani wanda sanata ne a yanzu a duk binciken da na yi a najeriya ta kaf babu wani mutum cikin mutanen da malamai suka goya masa baya a matsayin ɗan takara na farko dai a in ka zagaye jihohi da wuya ka samu jihar da malaman addini suka dunkule suka haɗu tare da saɓanin ra'ayinsu suka yadda cewa a yi shi a matsayin ɗan takara addin najeriya kamar ubasani wuya ka samu haka gaskiya cikin abin da ya yi na karamci ina ganin bayan an ci zaɓe kun san ramadana ya shigo to shi kaɗai ne ɗan takarar da na ga wanda malaman addini suka goya wa baya bayan ya ci zafi ya zo ya yi buɗe baki da malaman a matsayin girmama su da mutunta su a matsayinsu na malaman addini ko ni an gayyace ni ban samu zuwa ba ne saboda ina garin zamfara kuma lallai da ina kaduna aka shirya da lallai da ne su wannan abin da ya yi abu ne da ya kamata a ce ai da yawa an goyi bayan su sun ci zaɓen ku ya ka gama ba tsallakewa suka yi ba amma shi na tabbatar da cewa bayan zaben da kwana ɗaya ko wani abu makamancin haka bai kaduna da wuce kwana biyu ba aka shirya abin kuma ya sake dawowa kaduna wannan abu ne da ya kamata gaskiya a jinjina masa a girma a yaba masa a kan wannan lamari sannan kuma kamar yadda muka aika saƙo za mu ci gaba da aika saƙo lokaci bayan lokaci a lallai muna buƙatar addu'o'in mutane Allah ya riko da hannunsa Allah ya ɗora shi a kan daidai Allah madaukakin sarki ya hana shi jin kunya haka nan shi ma wanda zai zo wannan jiha da cike da rudani da matsaloli jihar Zamfara wallahi ku tambayi wanda suke da alaka da tsaro wani abin kai tana zaune a cikin garin Gusau capital city baka san abin da ke faruwa a tsauye ba amma wallahi mutanen ƙauyukan Gusau rayuwar da suke yanzu a wani gurin har gara rayuwar bayi da ita a lokacin bauta ku je ku bincika wasu abin ba iya faɗa muku ne a garin gusau ne a ƙauyukanta mutum ake masa waya ya ɗauko ɗadda ya haifa ya kawo a yi lalata da ita a gama a faɗa mai an gama ya zo ya ɗauko ta dawo da ita saboda tsabar matsaloli da aka samu saboda haka ina kira zuwa ga 'yan siyasar zamfara da duk wani wanda ke cikinta ba magana ba ce ta waye yanzu kun goyi baya an kafa gwamnati kuma yana tunanin ya samu mukami a'a magana ce ta yanzu ana buƙatar a samu kadarkon da ɓannar da ke cikin jihar ma ya tsayar da ɓannar kai ta ci gaba abin da ake buƙata kenan a jihar nan wannan shine an zo jihar talauci ya zo ya mamaye ta harkar kasuwanci komai ya tsaya a jihar nan in ka bincika za ka ga tana daga cikin jihohi mafiya ci baya cikin jihohin da ake da su ainihin wato najeriya in ka tafi bincike za a faɗa maka cewa yanzu labarin da ake cewa akwai furuna wayanda ba 'yan ƙasa ba a cikin dajikan zamfara sama da mutum dubu biyu suna zaune a je ka bincika wadda aka haƙƙi ne gare ku ku mutanen zamfara ba wai kawai kun zaɓi dauda ba a matsayin gwamna ku kama hannunku wallahi yana buƙatar addu'o'inku musamman cikin wannan wata da ake ciki sannan yana buƙatar gudunmawarku a matsayin ku na 'yan jiha dangane da warwarwar wannan ainihin wato matsala da bala'i da jihan nan take ainihin wato ciki haka wannan haƙƙi ne gare ku a kan shi yana neman wannan wannan ne ne sa addu'o'inku zai sa duk wani mutum da zai zo ya raɓe shi in ba zai zama alheri zai shi ba ga jihar Allah zai cin kuɗi masa shi to daga cikin addu'o'in da ya kamata a ce kuna mai kenan duk wani mutum da zai zo ya rabe shi wanda ba zai zama alheri ga jahannan ba kada Allah ya kawo shi kusa da shi Wannan duk wani mutum da zai zama alheri gare shi ga mutanen jahannan to ko yana nesa Allah ya kawo masa shi kusa wannan shi ne addu'o'in da ya kamata ku ci gaba da masa sannan magana ta ƙarshe akwai ɗan uwa malam Umar anan hajiya Lubna wancan shekarar da muka yi tun daga shigowar mu har gama duk wata hidima da ka sani shi yake mana wajen kawo abinci da wasu abubuwa to na zo shekaran jiya na duba shi yana kwance bai da lafiya kuma rauni mafi muni wayanci akwai wasu yan anti yan anti menene eh to wai su ne ranar zaɓe suka zo suka same shi a gaban jama'a suka sassare shi inda yana nan da sandar guragu yake taka ko fitowa baya iya yana gida so saboda haka bayan mun gama karatu ranar farko da na ja na yi wasu bayani bayan an tashi wani bayan Allah ya bugo min waya ke mun bannan da ta faru a jihar nan akwai waɗanda su ne asalin faruwar bannan kuma yace mun kai malam kana maganan cewa abinda yaran nan suke ba su kyauta ba na ce ina eh, yadda ba su kyauta ba yace amma na rantse maka da Allah ya rantse mun da Allah ya ce su kuma ɗai ɓangaren da su aka sanar da sun ci zaɓe da ba magana ba ce ta gidajen mutane ko gini ya ce a kowane tsayi wasu sai an rusa sai sun bagari ba ka ba ne? ta shi yasa kullum muke cewa dole malaman addini su tashi su yi fada da wannan siyasar ta dabanci da ake eh Allah ya sa mu dace a maje alarama da karatu maje wa idan na dai tun ilu salati وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأن Allah ta'ala yana bayani akan kafirai cewa idan daitum ila salati idan kuka kira sallah ittakazuha ita kanta sallah suka rike ta huzuwan abin yi wa izgili wa la'iban da kuma wasa sai yace dalika bi annahum qaumun la yaqilun wannan ya faru ne saboda mutane ne da ba su da hankali alwawu dinnan harfu asfin ne akan jumlar da ta gabata a baya iza nan zarfun ne li zamanil mustaqbal mutadamminun ma'anar sharti mabniyun wato fi mahalli nasbin wa huwa mudaf nadaitu fi'ilun madin ne mabniyin ala dammi wa ala sukun litisalihi bitta'il mutaharrika التاء المتحركة ضمير بارز متصل بفعل مبني على الضم في محل رفع قائل والميم علامة الجمع للمطلق ذاك مبني على السكون إلى حرف جرد من الصلاة اسم مجرور إلى وعلامة جرده الكسرة الظاهرة على آخره ذاك الجملة تاء وإذا وتناديتم إذا في محل نسب وهو مضاف sai zamanto jumla fi'iliya na zai tumɓi salati fi mahalli jarrin mudafun ilaihi sannan sai ittakazuha ittakazu fi'ilun madin ne mabniyun ala dhamm litisalihi bi wawu al-jamaa wal wawu fi mahalli raf'in fa'il hutun shine fi mahalli nasb maf'ulin bihi al-awwal uzwan shine maf'ulin bihi sani thani tunda ajiye mun yi magana mun ce fi'ilin ittakaza yana ta'addanci ga maf'ulin bihi guda biyu sai zamanto alwawu harfu atfin ne la'iban shine ma'tufun alayhi da jumla ta ittakhazuha la ma ha jawabu shart ghairu jazi domin iza kayan aiki ne na sharadin da ba jazma yake ba ba jiya mun fara magana mun ce kiran sallah a lugar larabci shine al a wajen malaman shari'a shine bautawa Allah wani ambato wanda yake keɓantacce bayan lokaci ya shiga don a sanar da mutane cewa lokacin sallah din ya yi wannan shi ake ce masa al'azar mun ce hukuncin kiran sallah a musulunci shi ne su kifaya ta yana da akwai wani mutum da za ta so ci gaba da zama da shi a duniya san ci gaba da yin sallah sai ya ce masu fa'ida hadaratis salatu amma idan lokacin sallah falyu'azzil lakum ahadukum wal ya'ummukum akbarukum kayan ku ya kira sallah sana a samu wanda kunyar karatu ko shekaru sun ana san maliku wanda ya zo cikin bukari na 610 cewa ya manzan Allah kana iza gaza bina kauman idan manzan Allah zai je yaki wasu mutane lam yakun yaghzu yaghzu bina hatta yusbiha wa yanzura Zai ɗaukar mu yaje ya ƙi wasu mutane da sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya jira asuba ta yi fa ina sami'a azanan idan ya zo gari ya ji an fara kiran sallah a garin kaffa anhu sai yaƙi ba za a wa mutanen garin farmaki ba wani lam yasma azanan azara alaihi in ba a jin kiran sallah a addinin musulunci wannan kenan to kiran sallah yana da falala a musulunci komai da shi yana da shi hadisin ana tsan maliku hadisi na 608 hadisin abdurrahman abdullahi bin abi abdurrahman bin abi sa'at al-ansari al-mazini daga babansa cewa abu sa'id al-khudri ya bashi labari yace masa qala lahu inni araka tuhibbul ganam wal badiya na naga kai mutum ne da kake son alaƙa da dabbobi kuma kana son alaƙa da ƙauye sai ce fa'ida kun tafi gan in kana cikin dabbobinka au ba da ya cika ko kana ƙauyenka wani wai bahaushe ya ce wai garin daɗi na nesa da muka bar garin madina muka tashi muka tafi garin muka je badar madawu a badar ɗin nan za ka ga cewa a hanya ƙauyuka ba irin nama ba ƙauyuka irin na saudiya gida ko gari ashirin ne walla za ka ga an musu lafiyayyen titi an yi asibiti gwamnati ta musu makarantu na boko da islamiyya sannan an kawo fire service da police an ajiye gari tun da mutanen ƙauye ne ta gwamnati lallaba su take idan harkar su ciwo ne ko noma da safe suke yi gwamnati ba ta sa karatu da safe sai ta bari kowa sai ya ji ya gama harkar su ya dawo sai bayan la'asar za a sa karatu lokacin malam kayan ma ba su da lokaci da rana gaba ɗaya sai da daddare ko dan dai kas a matsa musu sai sun fasa karatu dan ƙauyen balarabe yana da wuya sha'ani akwai wani yake ba mu labari akwai wanda suke tsallakawa da mota idan sun zo to ana samun cin karo sai aka ce musu to in sun zo dinga dubawa can da nan kafin mutum ya tsallaka mota wani sai ya je su irin abin kallon kallon da na hangen nesa da ya zo zai tsallaka titi da mota sai ya ko abin sai ya duba daga nesa ya ga mota na zuwa da duba nan ya ga mota ba ta zuwa sai ya sake ɗauko abin kallon kallon sai ya ajiye ya janyo abin mota sai rufe ga kafin yanzu ya rufe ya sake tuko mota wata mota ta tauko ba ta tawa to haka aka yi kawai ya ɗauko mota ya don faro da gudu sai ce to ai shi an ce mai in ya zo zai tsallaka ciki ya duba kuma shi sai da ya sa abin kallon kallo to kalle ya duba ya gaba wanda ya ki zuwa sannan ya tsallaka titi ga haka suke don kada kuma sai ka ga ana ba su ruwa kyauta ruwan sha ruwan sha ba wai irin wannan na na famfo ba Eh? ruwa irin wannan na roba za ka ga akwai guraren da ake yi kusa da kowane ƙauye kawai duk wanda ke buƙatar ruwa zuwa zai je ɗauko da shi yasa irin waɗannan mutane in kana ma bayani gwamnati na cuta wani ma to ta ina ma za ka fara dan shi maganar cutar da kake bai ma gane ne kake cewa ana cuta saboda an riga an yi tsarin da abincin da mutum zai ci ba matsala ba ne gidan da yake zaune da titin da zai bi ba shi da kowace irin matsala kowane irin dare ta irin wannan amincin muke roƙon Allah Allah ya kawo mana a ƙasar nan wannan shi muke roƙo Allah ya kawo mana wannan amincin a nan ainihin wato ƙasar to shine manzon Allah yake cewa wato naga kana son yake ce masu na kana son zama a ƙauye sannan kana son sai ce a idan haka ne fa’ida kun tafi ganamika aubadi ya ce kafa azanta bis salati idan ka yi kiran sallah su yi ce farfa sau ka bin ne to ka ɗaga murya ka za ka yi kiran sallah ɗin ta inna hula yi su ma'umada sautin mu'azzi ba yadda za a yi kai tsawon sautin mai kiran sallah iji jinnin wala insun wala shai'un aljani ko mutum ko wani abu illa shahida lahu yawmal qiyama ba sai ya masa shaida gobe alƙiyama haka yanzu idan ladan ya miƙe zai faɗi kiran sallah gwargwadon iya inda ƙarar kan nan yake kaiwa da aljani da ɗan adam da sauran abubuwa gwargwadon shaidar da za su yi masa gobe a gaban Allah alƙiyama kenan wannan kenan sannan hadisi ya ƙara tabbata cikin sunanu abi dawuda babu ma yuhibbu alal mu'azzir min ta'ahudil waqti hadisi na 517 manzan Allah sallallahu alaihi sallama ya ce al'imamu daminu wal mu'addinu mu'tamanu sai ce Allahumma qarshidil a'immata waghfir lil mu'addinina da ya tashi sai ce Allah ka shiryar da limamai amma su masu kiran sallah Allah ya musu kafara haka manzan Allah ya ce ya ce Allah ya shiryar da limamai amma masu kiran sallah kan Allah ya musu Allah ya musu gafara wannan kenan sannan hadisi ya sake zuwa cikin sunan na imam abu dawuda manzan Allah yake faɗa babu al'adana fi safari hadisi na 1203 hadisin uku bata bin amir ya ce na ji manzan Allah yana cewa ya ajugu rabbuku ubangiji subhanahu Huwa ta'ala yana mamakin min ra'i ganamin fi ra'afi shadiyatin bijabalin da makiyayin da zai hauko da saman dutse ne yana kiwon dabbobinsa yu'azzinu bis salati wa yusalli a daji lokacin sallah ya miƙe shi kaɗai ya kira sallah ya miƙe sallah ya ƙulun azza wa jalla unzuru ila abdi hada yu azinu Allah sai ya ce wa mala'iku ku kalli wannan bawan nawa yana kiran sallah wa yi ƙimus salata ya kafu minni yana iya tsayar da sallah saboda jin tsoro na ni kaɗai wadda gafartu li abdi wa arhaltuhu aljanna na gafarta wa bawa na kuma zan shigar da shi aljanna to menene sharadi na mutum ya zo ya kira sallah na inganci sharadi na farko shine an ya kona mu'azzin musliman mai kiran sallah ya zama musulmi idan an dauko kafiri an sa biye ba na kenan na biyu an ya kona zakara ya zama namiji ba a sa mace kiran sallah na uku an ya kona aqilan ya zama to mai hankali bai kamata a sa mahaukaci kiran sallah ba sannan na hudu an ya kuna mamayyizan ya zama yana iya tamyizi bambanta abubuwa sannan na biyar an ya kuna naɗiƙan ya zama yana da furici yana da murya da in yana iya furta abu daidai sannan na shida an ya kuna al'azano da adadin kulil wakti kiran sallah ya zama to ana yin shi ne sai in lokaci ya shiga illa fil fajr sai a sallah guda ɗaya asuba ce kaɗai ya halatta a kira ta kafin lokacin sallah yayi amma da azhar da la'asar da magariba da isha'i duk da kamata ladin ya kira sallah ba sai in lokacin sallah ya shiga sannan ake kiranwa ake kiran sallah sannan an ya kula min wahidin ya zaman to mutum ɗaya ne zai kiran sallah kada wannan ya fara ya ce to bari in yi rabi in na yi rabi to kai sai ka ƙara sawa rabi a'a ba a yin haka mutum ɗaya ake buƙatar yi sannan an ya kuna ala ya kasance jeran tashi za a kamar yadda hadisi ya jeran shi kar ka zo kiran sallan yadda ka ga dama haka za ka yi cikin kadimi tun akhiri ka ga dama sannan a samu almuwala sannan a jeran ta kiran ainihin wato sallah ɗin wayannan su ne sharuɗin inganci na wanda zai zo ya kira sallah akwai kuma abinda malamai suke ce masa sunanul azan Shi ne kasancewar mai kiran sallah idan son samu ne ya zama yana da daɗin sauti shi yasa ku ga ai bilal kowa ya shaida cewa bilal yana da daɗin sautin kiran sallah ko wannan kenan sannan ya zamanto mai kiran sallah yana mura'ati da lokaci kun san mu akwai lokutan da ba ma kiyaye in karfe ɗaya aka saba sallah to bi yadda lokaci zai canza karfe nawa ai daya lokaci kuma yana canza yanzu kamar irin sakkwato za ku ga cewa ana tsananin zafi wani lokaci ba za ku ga idan ana tsananin zafi akwai lokacin da yana bukatan a yi ibradin sallah a ɗan jinkirta ta ta'azar ko da kusan wanda na ga yana ƙoƙarin tabbaka wannan sunna a sakkwato shi ne malam bello yabo ɗan wani lokacin ana zafi yakan da sallah a zahar ta kai har kusan ƙarfe uku ko kuwa eh? inda za ka yi la'akari da lokaci ka ce akwai zafin rana bari ka jinkirta zahar zuwa karfe biyu da rabi ko zuwa karfe uku to wani zai ce ta wannan ai ma wuce nuna yan ta suna yin sallah karfe biyu kai ka zo ka kawo ta karfe nawa karfe ainihin wato uku to ba abin da zai sa a kiyaye wannan sai sanin lokaci kuma yanzu idan mutum bai san lokaci ba yanzu cikin ramadanan nan Allah zai sa mutane su yi sahur daina sahur lokacin da bai kamata ko ba zai sata ba akwai ladanin fa da ya zo sai da ya gama kiran sallah sai ya gane cewa rana ba ta faɗa ba sai dawo ya ce lahi jama'a wanda ya ci abinci ya kuskura bakin shi magariba ba ta ba an samu matsala ko ba ta ba to za ka ga lokacin wani lokaci yakan hau yana sauka to dole ana buƙatar mu'azzin ya zaman to yana la'akari da lokaci sannan ya zaman to sanda mutum zai yi kiran sallah mutakahiran min alhadasin yana da tsarki daga tsarki na hadasi da khabasi sannan in za a yi kiran sallah a yi shi a tsaye ba a zaune ba kamar da nace muku na ga wani ladani cikin ramadanan nan azumi ya bugai wala a kwance kiran sallah to kaga an ce a hankali yayi sannan an ya kuna alal ulu ya kasance a samu wani guri mai ɗan tudu a hau wannan yana babu ne na sunanul azan sannan abu na shida rafi'an wujahu ja'ilin usba'ai fi uznaihi mutum yana ainihin wato abin da ya shafi sanya kunnayensa lokacin yana wato a kewayawa da fuskar sa sanda zai faɗi kalmar shahada yana sa kunnayensa a cikin hannu sannan na bakwai fuskantar alƙibla sanda za a kira sallah sannan mutum ya ya dama ko hagu sannan an ya kuna fi awwalil waqti ya kasance a farkon lokaci ita kiran sallah za a dinga shi sannan wanda zai kira sallah ana buƙatar ya zamanto shi kan shi yana da amana bayan bai da amana wajen kiran sallah ana iya samun matsala ya zai sa mutane sallah bai kamata su yi sallah ba su yi sallah ainihin wato a lokacin to wannan yana daga ciki Allah da ya gama sai ce zalika bi annahum qaumun la ya'qiluna wannan ya faru saboda mutane ne da ba su da hankali kun san akwai mahaukaci na bugu ko eh wanda sanda da ake cewa na bai da hankali to shi akwai wanda in ba gani ne ba ya shiga bola yana tsinci tsinci ko ya ɗauko abin duka yana dukan mutane wallahi bai gane cewa wanda wane ba shi da ainihin wato hankali wannan kenan da haka za mu ga zaɗin ismul ishara ne mabnin ala sukuni allamu sun ce lamun ne lil bu'ud wal kafa kaful kitab wannan ismul ishara din fi mahalli raf'in mubtada ne alba'u harfu jarri anna harfu nasbin ne wa tawkidin ومزدري هم شيني في محل رفع اسم آه، أن قوم شيني خبر أنا فنن قوم أنا نقول النكراني بطلنا قوم النكراني زي زمن تو هو من أثني لا يعتلون لا يعرف نفي النيم بنين على السكون يعتلون فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ثبوت من لأنه من الأفعال الخمسة والواو في محل رفع فائل wannan jimla ta la na shine fi mahalli raf'in na'at kuma akwai ka'ida ta malaman larabci da suke ta aljumalu ba'da an-nakirati sifatu wa ba'da al-ma'arifi ahwalu duk lokacin da kaga jimla bayan suna na kira to sifa ce in kaga jimla bayan jimla bayan suna ma'arifa to hal ne da haka tunda kaumun nakira ne to kuma jimla ta la ya'qiluna ta biyo baya to sifa ce inda Allah ya ce zalika bi annahumul qawm sai aka kawo alqawm da alif da lam dan mutun da ma'arifa ne jumlar da za ta biyo la yaqiluna sai ta zamanto hal ne ana faɗa maka halin su ne amma yanzu ana faɗa maka sifar mutanen ne na ka sai zamanto wal masdaril mu'awwal annahum fi mahalli jarrin bil ba wato yana da ta'alluki da mahallin jarra na ba da haka shi kuma in ya zamanto الجار والمجرور سيدا من تشيني في محل رفع خبر نا في محل رفع خبر نا أينهم واتو ذلك ذلك بأنهم قوم لا يعقلون تسي الله ينفع أن كلمة الأقل عنه asalin al'akalu kuma yadda kuka san kirkin dabba idan an daure ta shi ke hana dabbar guduwa sannan shi ke sa idan an ɗaure ta da yawa ka za ka ta matsala ka sassauta mata ɗaure in kuma ta yi sako-sako za ta gudu ka ɗaure ta da kyau kar ta gudu ta yadda ka ga haka haka hankalin ɗan adam ya kamata a ya hana shi shiga ababen da bai kamata ba shi yasa za mu ga ƙur'ani da ya tashi ya damin kalman al'aqlu a gurare kamar haka na farko wani lokaci Allah yakan amfani da jam'in na al'albabu shine al hankali zai ce walakum fil qisas hayatun ya ulil albabi la'allakum tattaquna al albab jam'i ne na al-lubb wani gurin Allah zai amfani da kalman al-hijr hal fi dalika qasamul ladhi hijr wani gurin Allah zai amfani da kalman annuha kulu wa ra'aw an'amakum inna fi dalika la'ayatin li ulil nuha wani gurin Allah zai amfani da kalman al-hilm wanda jam'insa shi ne ahalam Allah zai ci amta amurhum ahalamuhum bi hada amhum qawmun tagu wani wajen Allah ya damin kalmar alqalbu ba zuciya ba da ma'anan alqalbu zai ce inna fi zalika la liman kana lahu qalbun aw alqasama wa huwa shahid wani gurin da haka zamu ga akan sa ne Allah ya ce afalam ya fil ardi fatakunu lahum qulubun yaqiluna biha wani wajen kuma Allah fi istiklamin kalman al'aqalu to a ta'abiri na qur'ani da hausa ne idan muka zo fassarawa za mu ce al-lubbu hankali al-hijru hankali al-annuha hankali al-ahlam hankali al-qalbu hankali al-aqalu hankali amma wallahi a larabci tun da kaga in istiklamin kalmomi mabambanta in ka bincika za ga kowace kalma da dalilin da ya sa aka yi amfani da ita a nan gurin ba amfani da ita a nan gurin ba a larabci larabci yana da wannan yalwa kwaran sun gaske yana da wannan ainihin wato yalwa to da aka za mu ga cewa Allah madaukakin sarki ya faɗa wajen tabbatar da irin wannan sifar cewa ba su da hankali ya ce la kuma jami'an illa fi quram muhassanatin aw min wara'i sai ya ce shari ta hasaba hom jami'an wa hom sai ya ce dalika bi annahum qaumun mutane ne da ba su da hankali wanda ana maganan yahudawa ne amma yanzu in ka gansu suna daga cikin mutanen da suke ganin su ne mafiya hankali da sanin ya kamata a duniya su suke sa mutane suna na ta'addanci in suka ce kai terrorism ne a duniya kuma wai dole duniya ta yadda ai na sha magana a wasu gurare na ce wanda a tarihin shi ya taɓa kama annabin Allah ya kashe inda ya kashe mutane da ma'anar shi ne ta'addanci na rantsi da Allah babu ɗan ta'adda a duniya irin wanda ya kama annabin Allah ya kashe amma wanda yake a tarihin sun kashe annabawan Allah su ne kuma suke makalawa mutane suna in ta'adda a duniya kuma wani ka gawa alfahari yake yi kyawai waɗannan sun zo sun ba da shaida kyawai shi ba ɗan ta'adda ba ne eh? Allah ya kiyaye da haka mu ga Allah yana cewa idza qila lahum muttabi'u ma Allah qalu bal nattabi'u ma alfaina alayhi aba'ana Allah yace law kana aba'uhum la ya'qiluna shay'an wa la yahtadu ko da ainihin wato basu da hankali to da haka zaka ga arni duk da yanzu ba sa san wannan sunan eh to ba ma wannan ba hatta kalman kafare yanzu sun fara maganin cewa ba sa ba sa so kuma an samu wasu jahilai kuma wasu ma fa da rigan malanta ba suna cewa wai bai kamata a dinga ce musu kafirai ba a ya kamata a dinga ce musu ahlul kitabi ne to wa'annan mutanen yanzu ilimin su ya kera na Allah yanzu domin ayoyi a Qur'ani Allah ne ya santa karare ce laqad kafara allazina qalu inna allaha huwa al-masih ibn maryam laqad kafara allazina qalu inna allaha salisu salasa za mu kai sun ayin to sai dai mu kuma watsi da ƙur'anin za a daina karanta shi kenan yanzu akwai fasar da muka zo yin da shi addinin shi ne a littafin shi aka ruwaito aka rubuta aka ce ga wani annabin Allah ya taɓa yin zina annabi ibrahim kai ga sakin ɗaddiyar ya kawo ta amma tun da littafin shi ne yake ganin shi ya bauta ma Allah da wannan a ba da labari a ce da annabin Allah ya taɓa yin zina zan hana shi in ce kare faɗa eh ba zan hana shi ba a littafin shi ne haka aka rubuta kuma shi ya yi imani da abu to mu ma tun da a littafin mu ne aka faɗa kuma ko yanzu a gaba za mu ci gaba da wa'iza ja'ukum qalu amanna wa qad dakalu bil kufri wa hum qad kharju bi ko kuwa kuma mun karanta a ba min allazina utul kitaba min qablikum wal kuffara to sai ka zo ka ce to ya za'i da wayannan ayoyi Allah ya istikhdamun kalma sama da 300 da wani abu a cikin Qur'ani alladina kafaru wa saddu an sabilillahi adalla a'malahum inna ladina kafaru sawa'un alayhim zika doka ta ai bai kamata a fassara kafirai ba Allah ya kira su ahlul kitabi kuma yake masa tafare to kenan inda yace ahlul kitabi in mun zo sai mu ce gashi nan kamar da za a gani wal ahlul kitabi sai mu faɗa inda yace kafirai ne sai mu faɗa kafirai ne kuma yanzu abun mamaki za ka ga facebook fa in kai amfani da wannan kalma in ce gajeren bidiyo ne ka yanke shi wallahi suna ɗaukar mataki a kanta wai dole sai an daina ce musu kafirai to kaga me ake so dole sai mun yi watsi da qur'ani kun ta Allah dan Allah da ya faɗa haka a qur'ani bai san abin da ya kamata ba kuma masu wannan tuhumar tuhumar Allah suke da Allah zai kawo rashin zaman lafiya da ta da hargitsi shi yasa ya sauko da alqur'ani ana ta kira ana cewa kafirai wallahi duk wanda Allah ya tabbatar da kafircinsa shi mun tabbatar ko ka karba ko ka karba babu ruwan mu abin da ke qur'anin shi zamu karanta kuma ko wanda zai ma Allah gyara shi ya san ya kamata Allah bai sani ba to shikenan sai ma Allah gyara da shi yasa ga Allah yana ta maimaita yana ta ba su da hankali wa masalul ladina kafaru wa masalul ladhi yanqu bima la yasma'u illa du'a wa nida'an summun bukumun umuyum wa hum la yaqilun ما جعل الله من بهيرة ولا سائبة ولا وسيلة ولا هام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يأكلون ما في يوانتن سباسة حنكلي إن شر الجواب بإن الله السم البكم الذين لا يأكلون ومنهم من يستمعون إليك أفأنت تسمع السم ولو كانوا لا يأكلون وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا إلا بإذن الله ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إنهم إلا كالأنعام بل هم أدلوا سبيلا ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون innal ladhina yunadunaka min wara'il hujurati aktharuhum la yaqiluna kada sa wani abu Allah ya kawo sai ce akwai abun lura amma fa ba ga mutane masu hankali akwai abin da ya kamata a lura wata sirifin riyahi wasu sahabin musakkari bai na sama'i wal arzi liƙaumin ya aƙiluna akwai abin lura ga mutanen da suke suna da ainihin wato hankali in ji Allah subhanahu wa ta'ala shi yasa hatta wajen halittar dan adam Allah sai ya ce wa man nu'ammiru nunakkisu fil khalqi wanda muka rayar da shi rayuwar ta tsawo sai mun nakasa cikin halitta shi yasa Allah ya ce afala taqiluna me yasa mutane ba su da ba sa hankalta ne ko dukkan wanda ba shi da alaka da addini tunda kaje Allah ya ce ba su da hankali to bugu ne kawai ba sa yi da shiga bola hankali kan babu ko kuwa babu shi yasa za ka ga mutum ya ci ya sha ya yi duk abin da zai yanzu ku duba ku gani mana world da aka yi a wannan kasar bana matar ba ku ga matakin da kasar ta dauka ba na yanzu shekaran jiyan nan kafin ramadan din nan wani abu yake bani labari abin da ke faruwa a ingila na maganan namiji ya nemi namiji mace ta nemi mace yanzu 'yan luwaɗi sun fara samun damar da a ofisoshi, maganan wasu ɓoye sintas alamar su cewa waɗannan a ba ta mata so ba suna da cikakken yanci kuma kai saka zauna kai maganarsu ba kai kai tseguminsu suna ji a ina mataki za su ɗauka a kanka maganin ka za yanzu wannan fa abin ake so a shigo mana da shi ƙasan nan fa eh? sai kawai ka ga wani matsayaci ya miƙe da fayil a majalisa wai ya zo kawo menene kuduri ko wai kudurin da ya zo kawowa da kare kudurin yana so majalisa ta tabbatar wai yana so a ba da dama namiji a auruwa namiji ku da kuke cewa kada malamai su ja baki su shiru ayoyin da za mu karanta nan gaba za ka ga Allah yana ta laula in haku mun rabbani yuna dan mai in matsala na faruwa malamai ba za su kake su hana ba to so kake mu ja baki mai shiru sai an zo an zaɓi 'yan iska mutanen banza sun tafi majalisa tana nan zaune sai kawai wani ya kawo bitin da 'yan iska kuka je kuka tura sai su goya mai baya sai ya ce an sa shi a matsayin doka a ƙasar kuma da an yi shi a matsayin doka ƙasashen duniya zuwa za su dafa musu ba tana zaune a gidan da kake in na haya ne sai ga wani ya zo yana goggoge shi ma ya kama ɗi ɓangare me ya faru sai a ce maka ai zai yi aure ne za a kawo amarya tana jiran ta sama cikin sai ga wani tsatu ne ita ko tsatu yana makotaka da ke matar da ka auro mace mata ce shi ma ya kawo tsatu ya ce mata ce kuma sai a ce ai doka ce ta ba shi dama kana da ikon ko ka ga wata ta zo kusa da ka ita ma ta kama ɗaki me ya faru ta ce maka amarya za a kawo kana jiran ka sai ka ga mace ce ta je ta ɗauko mace ta bakin ƙalarawi ya ce sakaina na dukan sakaina haka ba ake so fa a yi fa to haka wasu ke kawai a ja baki a yi zuru sai banna ta riga ta faru sannan Allah ya tattala mu kaf gaba ɗaya kine mu ko albarka tunda abin da zai faru kenan wannan shine abin da ke faruwa ba su da hankali da ka sai ka ga mutum ya ci ya sha ya hau mota mai kyau ya hau gida mai kyau titi mai kyau kamfanin nuka an yi amma wallahi duk abin da zai kwantar masa da hankali babu daga ƙarshe sai ka ganshi ya fito waje yana yawo tsirara da sunan yanci yanzu can kwanakin baya ba akwai wanda miliyoyin kuɗi na dala fa ya je biya yana so a mai da shi kare ba eh kare kowa ya san wannan miliyoyin kuɗi ya je biya ko ka ga mutum rayuwa ta wasa ɗaurin gemin minti yana da mata yana da 'ya'ya sai kuliyar samajensa kawai sai ya kwaye gari sai ya cika bindiga sada harkashi sai ya kalli mata sai ya ɗirka mata wuta ya kalli yayin ya ɗirka masa wuta sai ya bar wasiya sai ya yi haka ne don ya hutar da su to kuma kuɗinsa sai ce ga kulle sanan ya bawa don Allah in ba mara hankali ba waye da wannan eh? to duka ɗabi'unsu na fitsara a fili ga mutum yana iya zuwa inda mutane ke wucewa kowa yana kallon shi ya kwanta da mace amfani da ita suwaye suke wannan su suke to me abin koyi a cikin rayuwar innan mutanen zalika bi annahum qaumun la yaqiluna da mutane ne da ba su da hankali in ji Allah ko kana ganin su kamar sun san a hankali kan babu sai da haji da she yasa kake ganin in ka ga bai ko wa'incan mutanen sun dauko kudin su daga can sun kallako sun ce sun kawo muku gudunmawa to billahi lazi ku hankali a yanzu maganan wa bilwali jani insana afirka kake yin ta'anan faje ka bincika a gida kasashen turai duk wanda mamarsa ta shekaru ya ja ko baban shi sai dai ya dauke shi ya kai shi gidan tsofaffi mai dan kokari shine wanda zai dinga zagaya a sati ɗaya so ɗaya ya ga baban shi bai da lokacin da zai tsaya ɓata lokaci a babansa ba ta shi yake yi ma saboda ka kai ya shigo rayuwarsa karya abin nan saboda ka sai ka ga yadda ta haifa da ta sai wani shekaru sai a ce ka da iko ka sa ta ko ka hana ta a gaban ka yadda ka haifa tana iya ɗauko namiji ta gita ta gaban ka kuma a gidan ka ta wuce ta shiga ɗakin ka da shi kuma ka isa kai magana ba tana yin magana sai ya kira maka bole a ce ka takura mata ka shiga harkokin ta yaro kamar wannan a kasashen turai dan karami duk abin da zai yi baban shi bai sai tsawatar mai ba in ka mai faɗan da ya gamsu ba sai duk da nan ban waya sai kira yan sanda sai dai ka ga yan sanda a kofar gidanka dan ka ya kira maka police shi sa can ka gani to wata irin rayuwa ce wannan mu a musulunci sallan nan da muke magana manzon Allah ce waye in yaro yana karami ku umarce shi in ya kai shekara goma baya yi me yace a bige shi yace saboda ne na sha faɗa na ci abubuwa guda uku malamin sun ce in kaga kana da matsala da abu uku to ka bincika za ka ga kana da matsala da abu uku ne abu na farko idan kana da matsala a rayuwa ka duk abin da ka tashi za ka yi kana filuwa ba ka nasara a kan shi ka bincika ka game alaƙarka da iyayenka shi yasa ko matashi ne ɗaya daga cikin rukunan lalacewarsa daga lokacin da ka ga matashi yana iya sa in sa da iyayen shi yana iya sa su kuka kullum suna zaune da damuwar shi na rantsi da Allah ya rayuwarsa ta albarka kuma duk abin da ya ɗauko a rayuwar shi zai siya faɗi wannan ina za ka samu wannan maganar annabi isa da ya ce wa barran bi walidati walam ya ja'alni jabbaran shafiya sana abu na biyu malamai suka ce in kaga kana fama da kuncin zuciya kullum to ka binciki mai alaƙar ta da ƙur'ani wurin karanta shi in dai ba ka da alaƙa da ƙur'ani wajen sauraron shi da karanta shi ba ba yadda za a yi Allah ya kyale ka babu kunci a zuciyarka wannan a ina za a samu wa man a'rada an zikiri fa inna lahu ma'ishatan wa nahshuruhu yawmal qiyamati ama to haka idan kaga kana musulmi fadawa cikin manya-manyan laifuffuka yana maka sauki suka ce to ka bincika ka da me alaka ka da sallah ina za a samu wannan shine inna salata tanha anil fashai wal munkar Allah tana hana alfasha da munkari tana hanawa to sai manzo Allah yake a sa yara sun suna kanana su fara yin sallah in san kai shekara goma ba sa yi a buge su saboda wannan sallar ce za zama musu katangar da in suna yi za ga in kana da ɗa kowane irin sabo ya fada wallahi in dai yana lazimta sallah akan lokaci bai bari ba za ka ga Allah ya yaye ne abu haka haka tsarin yake to akwai wani can kwanaki dama yaron shi ya damai ya rasa yadda zai ya zanen ya mu yaron abu a tamfa ka je ka binciki mazauna turai a yanzu kai da kake najeriya kake kokarin ai allah ya kawo bari za ka tafi turai za ka yi waye sai ka dai rayuwar haraji ma ta kaɗe ta ishe ka bala'i haraji wannan eh? a ƙasashen turai ne za ka ga da kasar gida ka mallake shi gara ka dinga biyan haraji saboda tare ka dinga biyan haya da harajin da zai yi harajin da zai biyo ba yanzu akwai wayanda nake tattaunawa da su zaka ga in suka lissafa maka a kudin Najeriya a duk wata abin da suke biya ba wai a shekara ba duk wata zaka ga wani yana biyan kudi ya fi miliyan 1 da rabi kudin haya duk watan duniya haka ake wanda ka yaron ya matsa mai sai lallabo shi ya lallabo shi suka taho Najeriya da shi ana sauka airport sai ya ce ma yarin yi abu sai yarin ya ki ya kota dama da haushin shi wallahi ya kwakwa ya mai mari kawai ya rafa tun da ya saba polis polis polis ya za ka ci wallaye wallahi za ka gane mun duro kasar gado wallahi nan ba wanda zai karbe ka wallahi to haka ake yi ba to saboda haka wallahi ba su da hankali inda Allah ya ce ba su da hankali to ba su da shi ga maganin Allah kuma Allah maɗaukakin sarki ya yi gaskiya waɗannan duka dalilai ne kaga suna faɗa da aure suna buɗe wa zinami ƙofa sai ka suna faɗa da auren wuri amma ba sa faɗa da zinawa da zinan wuri din rigiman nan da suke in ka hau intanet tashoshin da suke da alaƙa da baɗa za ka ga akwai tashoshin da suke da alaƙa da ƙanna da ƙananan yara amma wannan ba cin mutuncin mata ba ne aure ne in kai da wuri shi ne matsala don ka gane cewa sun riga sun rantsi da Allah sun ɗaure ɓanna gindi dole kowa sai ya zama maƙannaci waddu furu na kama ka faru kununa. Sawa a haka suke wannan ayat da muka karanta malamai sun ce akwai fa'idoji a cikin ta na farko bayani akan tasirin sallah idan wato ga makiya Allah su ne kafare da yahudu da nasara ta fuskar wannan shine yayin da Allah subhanahu wata'ala ya ambata a ayar da ta gabata Wata muka fassara jiya ya ayyuhal ladina amanu la tattakhidhu alladhina ittakhadhu dinakum huzwan wa la'iban min alladhina utul kitaba min qablikum wal fara awliya to Allah sai ya ambata a cikin wannan ayar cewa abin da suke rika a matsayin wato na addini wasa da wargi bayan da aka ce suna rukun addini gaba daya da izgili da wasa bukassas salata ba'adaha to sai kuma Allah sai ya sake zuwa sai ya ware sallah ita kadi sai yace wa idana daitum ila salati takazuha uswan wala ima dan me kebance sallah bayan an amfani addini gaba daya wannan yana nuna maka sallah tana da wani muhimmanci na musamman a cikin addini to shi yasa ko makotaka kake da kafirai ɗaya daga cikin alamar da za su bayar cewa na musulmi ne shine su da lokacin sallah ya yi, za ka tashi ka tafi ina amma wallahi in ba sa ganin kana zuwa masallaci wata rana in an zo sai ce to wallahi ji ba mu sani ba me yasa sai ce su dai tun da suke ba taba ganin ya tafi sallah ba kuma sun san dai musulmi yana wa yana sallah dan wallahi akwai wanda sun samu matsalar da suna makotaka da kafare gashi sunayen su na musulmi ne amma da aka zo ana bincike sai suka ce ba ba an tambaye su mai dalili sun ce to ba saba ganin ya tafi sallah ba sallah azhar ko kowace sallah wanda suke zama ba sa zuwa ko ina shi ma zai zuwa ko ina to kaga wannan yana da matsala sannan abu na biyu wato shar'antuwar kiran sallah cewa shari'a ce ta shar'anta kiran sallah saboda wa idana daitum ila salati saboda annida'u a cikin wannan ayar da ma'anansa shine al'azanu kiran sallah wannan da ake na salloli guda biyar sannan abu na uku da ayan nan ta kunsa shine annan nida al-salati ko amrun maarufin. kiran sallah abu ne wanda yake sananne wanda ya riga ya zama ma'alumin min addini biddarura. darura duk garin da aka ji cewa ana kiran sallah ko unguwa to alama ne akwai musulmi a gurin shi zai sa a ana kiran ainihin wato sallah sana abu na hudu shine idan ya kasance kiran sallah don sallah aka yi shi an shar'anta shi to kana ibadatan ya taqarrabu bihal munadi ibada ce da shi mai kiran sallan ya kamata ya dauke ta a matsayin abin da zai nemi kusanci zuwa ga Allah da ita domin kiran sallah mutane suka gani fil azan min ibdil a'mal yana daga cikin mafifita aiki har sai da ya zamanto Allah subhanahu wata'ala ya keɓance masu kiran sallah da wata kuzusiya ranar alkiyama ai daga cikin hadisan da ba mu karanto ma akwai maganin cewa masu kiran sallah sun fi kowa dogon wuya ranar alkiyama ko da haka malamai sun ce dogon wuyan na kwalliya ne na sifa mai kyau kamar da za ku ga balarabe idan zai yabi mutum wajen kyakkyawan wuya sai ya kira shi sai ya ce masa ya gazala ya ke barewa haka ka ga wani mawaƙi ya zo ya kwatanta annabi ya ce masa ya gazala a ce a ya ci mutuncin annabi a'a ya rajulun ne al-mushabbahu bil gazalati inda jamali ya wani mutum wanda yake da kyawun wuya kamar barewa abinda ake nufi kenan sannan abu na biyar ta'azimu sala wannan aya tana nuna mana girman sallah haisu yana dalaha ta yadda ake kiran sallah din ta yadda kowace sallah za ka gaba a gajiya a ce tutun da ayan kira da asuba ai abu ne da an ma daga an saba ai ya kamata kowane musulmi ma ya kiyaye kuwa ya za a ce shekara da shekaru ana abu amma har yanzu mutane ba su kiyaye lokacin kiran sallah ba a ce wai in lokaci ya sai an sake kira ya ma kamata a hakura duk wanda ya damu da sallar ya sa alam in lokaci ya ya tafi masallaci a'a ba a yin haka dole a ci gaba da yin shi a matsayin mai a matsayin ibada ga Allah in lokaci ya ainihin wato yi sana abu na shida a cikin wannan ayar shine tsayar da sallah malamai suka ce dalilin ala kamalil asali dalili ne akan cikar hankalin dan adam wa awwala wa sannan wa anna man lam ya'tam biha duk mutumin da bai kulawa da sallah fa inna zalika dalilun ala naqsi aqlihi wallahi alama ne cewa hankalinka yana da matsala in dai baka kula da sallah tun da kaga Allah ya ce zalika ga annahum qawmun la yaqilunahu da idan sun ji ana kiran sallah su izdidi to alama ne in dai kana cikin waɗanda suke kokarin tsayar da sallah akan lokacin da kana cikin masu hankali in baka ciki to kana cikin waɗanda hankalin su ya riga ya samu matsala sai ya zama to fatakunu min eh, fatakunu iqamatu salati min tamamil aqli sai da sallah yana daga cikin cikar hankalin mutum wata hawunu biha wulakanta sallah kuma yana daga cikin abin da ke kawo tawayar hankalin mutum tunda Allah ya ce zalika bi annahum qawmun laqin don ba ka so daga cikin mutanen da hankalin su ya samu matsala to kai kokari ka tsare duk lokacin da kaji an kira sallah ko me take duk wanda ya saka aiki a duniya bai kuma muhimmancin aikin da Allah ya saka ba don lokaci yayi ajiye na shi zo kai nawa na Allah za ka ga kuma na Allah da za a zo a yi sallah minti nawa ake yi daga alaula da kiran sallah da ta da iqama da gama sallah da azkar minti nawa ake a gama sallah kwata kwata ya dade shine dauki minti 20 kuma yana wuce haka sannan kuma abu na ƙarshe manzo Allah sallallahu alaihi sallama ya nuna cewa daga kiran sallah zuwa ikama duk addu'ar da kai a lokacin Allah subhanahu wata'ala zai karba wadda aka in ka bi mai kiran sallah har aka gama aka karanta azkar din da ake in za ka iya tsayawa kai ta addu'a tun daga sanda aka gama kiran sallah har sai lokacin da ka ji an tara ikama ka yanki annabin mu annabi muhammad ya ba da tabbas cewa addu'ar da aka yi tsakanin kiran sallah zuwa ikama Allah baya mai da wannan addu'a sai ya karba Allah madaukakin sarki ya samu dace ana nuna min lokaci yayi wa bihadal qadri kifaya wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh